karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 7 kenan agogon TU da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna masu sauraron mu da sake dawowa a zagaye na biyu inda a cikin labaran za a ji cewa a yau ne musulmi a sassan duniya ke gudanar da bikin sallar layya bayan gudanar da tsayuwar arfa da mahajjata suka yi a kasar saudiya ƙungiyar agaji ta duniya icrc ta sanar da ficewarta daga jamhuriyar nijar bayan shekaru talatin da biyar tana gudanar da ayyukan jinƙai a wannan ƙasa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ƙasarsa na amfani da wasu ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a gaza domin taimakawa wajen yaƙar ƙungiyar ƙungiyar Hamas. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Juma'ar nan ne ake gudanar da sallar layya a sassan duniya bayan miliyoyin musulmi da suka je aikin haji sun yi hawan arfa a jiya Alhamis. Wani muhimmin abu yayin waɗannan bukukuwa shine yin layya. Kuma bayan kammala sallar idi musulmai masu hali sukan yanka dabbobi da suka tanada domin yin layya. jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta yi watsi da raɗe-raɗin da ake ta yaɗawa na cewa shugaba bola tinubu na iya maye gurbin mataimakin sa kashim shatima a babban zaben kasar da za a yi a dubu da ashirin 2027 jam'iyyar ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa da ke wakiltar kudu maso gabas dr ijoma arijiyogbo ta yi watsi da raɗe-raɗin inda ta bayyana hakan a matsayin rikita magoya bayanta sanarwar ta ci gaba da cewa shatima babban kadara ne a cikin tafiyar wannan gwamnati don haka wannan jita-jita shaci faɗin 'yan adawa ne kawai domin haifar da rarrabuwar kawuna jita-jitar cewa shugaban najeriya na shirin mai gurbin shatima a shekarar 2027 ya fito karara ne jim kaɗan bayan gwamnonin apc 22 da shugabannin majalisun tarayya da shugabannin jam'iyyar suka amince da tinubu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ɗaya tilo a zaɓe mai zuwa Ƙungiyar agaji ta duniya ICRC ta sanar da ficewarta daga jamhuriyar Nijar bayan shekaru 35 tana gudanar da ayyukan jin kai a wannan ƙasa. wani na kunshe ne a wata sanarwa da ICRC ɗin ta wallafa a shafinta na yanar gizo. To har yanzu muna batun na Nijar inda ƙasar Nijar da Bankin Duniya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kuɗi miliyan 240 na sefa kwatankwacin dalar Amurka miliyan 400 don gyara hanyoyin ƙasar. wanda rattaba hannu da aka yi tsakanin firaministan kasar ta Nijar Muhammad Ali da wakilin bankin duniya Han Freitas ana iya cewa farfado da hulɗa ce tsakanin bangarorin biyu. Babban burin rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dai shine domin gyara hanyoyin kasar musamman wadda ke hada biranen zirindar da maradi mai tsawon kilomita 232 da kuma wasu hanyoyin karkara masu tsawon kilomita 525. hukumar agajin abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fargaba a game da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da lalacewa a yankin dafur da ke sudan wannan dai na zuwa ne bayan harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai kan ayar motocin abincin agaji na majalisar tare da kashe jami'anta akalla biyar sannan kuma suka kona motoci da abinci tuni dai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tar da wannan mummunan hari inda ya buƙaci a yi gaggawar gudanar da bincike Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta bayyana damuwa a game da matakin haramta wa 'yan asalin wasu kasashen nahiyar shiga Amurka daga ranar tara ga wannan wata na Yuni. Sanarwar da ƙungiyar mai cibiya a birnin Addis Ababa na kasar Habasha ta fitar a wannan Alhamis. ta bayyana cewa matakin da shugaba Donald Trump ya dauka da ke hana 'yan asalin wasu kasashen duniya goma sha biyu ciki har da bakwai daga Afirka ba abin da zai haifar face cikas ga kyakkyawar alaƙa ta tsawon shekaru da ke tsakanin Amurka da waɗannan ƙasashe. Ƙungiyar AU ta yi kira ga Amurka da ta buɗe ƙofar tattaunawa da ƙasashen da matakin ya shafa da nufin samar da maslaha. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. adadin 'yan asalin kasashen afirka kudu da sahara da algeria ta tasa su zuwa jamhuriyar niger ya zarta dubu goma sha shida daga watan afrilu zuwa yau kamar da yadda alkalima suka tabbatar 'yan cirani waɗanda suka hada da 'yan niger da na kasashen wato makota da ita da kuma sauran sassan nahiyar afirka ne mafi yawansu na kan hanyarsu ta zuwa turai ne kafin jami'an tsaron algeria su cafke tare da ta su zuwa kan iyakarta da jamhuriyar niger tsakanin ɗaya zuwa biyu ga wannan wata na yuni ne mutane 1,466 ne algerian ta jibge a garin asamaka da ke cikin jihar agadas 688 'yan asalin ƙasashen afirka ta kudu da sahara ne sai kuma 239 dukkaninsu 'yan nijar. rasha ta harba wani makami mai linzami da jirage marasa matuka a babban birnin ukraine cikin dare abin da ya ja hankalin wato ya ajalin mutane hudu kuma harin ya biyo bayan gargadin da shugaban rasha vladimir putin ya yi cewar fadar kremlin za ta mayar da martani bayan da jiragen saman ukraine suka kai wasu munanan harhare zuwa rasha Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasarsa na amfani da wasu kungiyoyin masu dauke da makamai a Gaza domin taimakawa wajen yakar kungiyar hamas matakin da shigarsa wato na zuwa ne bayan wani sabon harin da sojoji suka kai a yankin zirin gaza wanda ke fuskantar ƙawanya abin da ya sanadin mutuwar a akalla hamsin da biyu Netanyahu ya ce gwamnati ta bujur da wannan sabon tsari ne bisa shawarar jami'an tsaro kuma wannan ya zo ne bayan da tsohon ministan tsaron kasar a Victor Lebaman ya zarge shi da aiwatar da wannan aika-aikar. ana dai zargin ana amfani da kayan agajin da ake raba mutanen wannan yanki wajen kai musu har-hare yayin da yunwa ta mamaye daukacin zirin gaza saboda takunkumin da isra'ila ta kakaba musu. To madalla haka yake labarin kenan a halin yanzu yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da sallah barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman don ta al'ummar musulmi murnar bukukuwan babbar sallah. A cikin wannan shiri za mu garzaya Saudiya don jin halin da mahajjata ke ciki da kuma yadda zaman ibadar yake kasancewa a bana cikin tsananin zafi da kuma dokoki masu tsauri da kasar ta shimfiɗa a bana. suna na Rukayya Abba Kabara kuma ni ce zan jagoranci shirin a wannan mako. yusaffirun Allah hajjan To kamar yadda aka sani ibadar hajji guda ce daga cikin manyan shika-shikan musulunci da ya zama wajibi kowane musulmi ya sauke da zarar ya samu halin yin hakan la'akari da tarin lada da kuma romo da ke cikin wannan ibada. Ba shakka ibadar cike take da wahalhalu da suka haɗar da barin muhallinka da ka saba biyayya ga dokokin wata ƙasa kashe kuɗi da kuma aiki da ƙarfi amma duk da haka duk shekara al'ummar musulmi na tururuwa don zuwa sauke wannan nauyi to a bana ma dai bata sauya zani ba rana a kasar saudiya musamman biranen makka da madina na farawa ne daga matakin celsius 43 zuwa 47 amma a haka al'umma ke ta hidima. Alhaji Umar Musa Alaramma guda ne daga cikin jagororin maniyata ya bayo mahajjatan shawara kan yadda za su kula da lafiyar jikinsu da kuma gujewa al'amura cikin rana yayin zamansu a birnin Makka. Eh, gaskiya akwai yanayin zahi sosai a tahiyar ta abin da shahi arfa to shawarar zamu ma alhazai shine mutane su kiyaye inda aka ce ga wurin zamanka da wurin zamanka yana da ni'ima sosai eh, ba a ce ka huta ka tafi yawo ba don karkaje ka illanta kanka a cikin wannan zafi don rana ba irin ta garinku ba ce ranar saudiya rana ce wadda take mai zafi. saboda duk gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ya ce nan arfa ne mhm. to ka tsaya a gurinka matakar hukuma ta aje ka a wannan guri ba a ce ka tashi ka ta yawo ba ka shiga nan ka fita nan saboda ka je ka illanta kanka a cikin rana duk wanda ya baka bara addu'a ya ce wane mana bara addu'a to wajibi ne a wannan guri idan ka zo bayan sallar la'asar to ka dage da yin addu'a daga wanda ya baka bara addu'a da ma wanda bai baka ba yan uwa musulmi gabaki ɗaya kai jam'i da iyayenka maza da mata wanda ka sani da wanda baka sani ba to wajibi ne ka sanya shi a cikin addu'a akwai ƙasa akwai gari akwai ƙasa akwai shugabanni mm-hmm. insha Allah rabbi kenan duka wannan suna ciki musamman mun dauki ƙasar mu halin da ake ciki me zaka ci eh to a cikin halin da muke ciki wannan ƙasa ubangiji subhanahu wataala ya ba ƙasar mu zaman lafiya mm-hmm. jagororin da suke eh, jagoranta al'umma Allah subhanahu wataala ya ba su ikon yin adalci wa al'umma su kuma talakawa su yi haƙuri da jarrabawar da suka samu daga ciki wannan shine kawai abin da za mu ji في السلك يا ولاد الناس أقول لك حاجة الرقيز قلبه تايتانيك يا ولاد الناس الطاقية بيضة وشلة فحوط tun farko. Baya ga batun rana akwai sabbin ka'idoji da Saudiya ta gindaya a bana, wanda a baya ba haka suke ba. tare da sanya haraji mai tarin yawa da ma zaman gidan kaso ga wanda ya take waɗannan dokoki. A cewar hukumomi ya zama wajibi mahajjata su bi wannan dokoki yayin da kuma bayan aikin haji. Ma'ana dai iya tsawon zamansa a ƙasar. Alhaji Habu Dogo mahajjaci ne da ke gudanar da aikin haji kowace shekara. Ya yi ƙarin haske kan sauye-sauyen dokoki da kuma yadda mahajjata za su bi su don zama lafiya. Heman ma duka cikin arfa baki. kenan abin da muke jan hankali muke ƙara ba alhazai shawara a kiyaye da hota ranar nan don da shi shiga ranar nan gaskiya gaskiya gaskiya iya da illa ga ɗan adam bisa kan la'akarin da muke sa ran kamar arfa ana yin rana sosai sosai kuma ta kai tana ga illa wa'insu har suna rasa rayukansu to abin da muke jan hankali da shawara ga alhazai ya zamto a kiyaye a kiyaye ganga jiki bisa kan sa tahiya da lema da ƙoƙarin riƙe ruwa a hannu ana sha in kuma ka shawarci kanka ka kawa kanka sauƙi to sai duk inda Allah ya ajiye ka hema arfa ce ba sai ka je ka yi yawace yawacen nan ba ka ja ma kanka matsala kaga ko da ba kai gare ba in aka samu ɗan eh, girgizar jiki ka gani ai kai ko da kake son a ka samu garkuwar jiki karin jiki wanda za ka tsaya ka yi ibada wannan to shi ne muke jan hankali da nasiya ga 'yan umu ubangiji Allah ya sa mu je lahiya mu lahiya Allah ba mu hajjin mabarin maka in muka ɗauka dukkan ta dutse ce kuma gashi dantazan al'umma shi ka san al'umma kanta in ta yawa a wuri sai ka ji wani zahin iya ɗan mutuwa daga ku to kuma gashi dama shi wuri ne mai zahi wuri ne na dutse kenan abin da muke fata ga alhazai wannan shawarwari da wannan nasiya ya zamto sa zamanto darasi gare su hausawa dai kan ce abu doka a zauna lafiya ya kuwa suna ci gaba da kokawa kan tsananin zafi da suke fama da shi la'akari da rashin sabo yayin da suke kokarin daidaita rayuwarsu ta kusan kwanaki arba'in a kasar da ba su saba da ita ba. Isa Abdullahi na cikin irin waɗannan sabbin mahajjata. To gaskiya akwai zahi tunda zahin nan ya bambanta nan can ko injinan da ke cikin garin nan su ma suna ƙara zahin nan. Eh, eh sauƙin da ke da kwai inda za ka shiga nan ne za ka ɗan samu sauƙi akwai sanyi wurin nan ne kawai kake rage mazahin wurin ƙari amma in dai hanya za ka bi harami zuwa za ka yi zuwa iya zuwa ko ba gaskiya ba amma da ka shiga harami kuma wanda zuwa ta ƙare wani matakai kake ɗauka ba ka sa lema ko ko ba ka shiga ta kashi ko a ni kamar ta yadda nake saboda Allah bisa kan yanayin lahiyar ƙawafuna ce mm-hmm. ina ta cikin mota kuma ina taya ƙasa in je in dawo mahi yawanci dai na tafiya ma cikin mota kuma in na tafi ƙasa ina iya dawowa kai tsaye tun da hassawu uku ina yi ƙasa in je in dawo sai dai yau da gobe kaga in na je jiki na ɗan canza to ina shiga takasi sai dai takasin kuma yanzu jiya da na ɗauko wani sai ce wai five liyar to ni na yi dibin liyar biyar yake cewa da na zo na bashi naira liyar goma ya bani canji sai ya ce a'a wai liyar hamsin na ce to daga harami za ka ɗauko na liyar hamsin kamar dai ka ɗauko na daga madina a ni ba ni da lema ba ni da lema ni lema ma har yanzu ban ma neme akwai zahi zahin ba ɗaya yake da na can ba dan ma albarka ce addu'a ce ta annaba amma in wannan zahin afirka ake shi mutuwa za a ta yi a saboda Allah kamar addu'a ce ta annaba zahin akwai zahi amma yana da ɗan sauƙi, tunda da ka ta za ka shiga inuwa sai ka ji izi ko shago ka shiga ka gaji za ka ɗan tsawo wani abun liyar goma daga nan za ka ji zahin ya janye sai dai kuma in ka koma cikin shi. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله Mai sauraro kada ka sha'afa ana sauraron wannan shiri na musamman daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na yau na mayar da hankali ne kan halin da mahajjata ke ciki a kasar Saudiya yayin da ake sauke ibadar ta hajjin bana a wani bangare na taya ku bukukuwan babbar sallah. Abdalla. Wakilinmu da ke Saudiya a yanzu haka Salisu Isa Maraɗi ya baiwa wasu daga cikin mahajjatan damar miƙa gaisuwa ga iyalansu da kuma 'yan uwa daga jamhuriyar Nijar inda suka ce. Sunana Abdulrashid Sule Buhari wanda ake